بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام مجلس إلى أشرين بسرعة حري ينظم بشي بمال ابن تيمية رحمة الله عليه ينا من بياني أخن أيكم من حسبة أيكم من حسبة musamman kuma abin da ya shafi kasuwanci da abin da ya shafi ƙarugo da sauran ayyukan da mutane suke yi sannan kuma da inda gwamnati ke da iko ta shiga domin ta daidaita fashi na kasuwanci na kayayyakin da ake siya ko kuma farashi na kwadugo ya faɗa mana cewa daga cikin inda aka wajabta kai gwamnati za ta shiga ta daidaita farashi ta sa farashi ta da farashi akwai inda ya kasance ana buƙatar makamai na yaƙi wajibi ne su masu sai da makaman nan su sai da ma musulmai makamin daidai gwaggwado ba tare da sun tsawwala farashi ba wanda za su ce sun ci kazamiyar riba ko kuma riba mai yawa mun gane har ma ya ba mu ka'ida cewa a musulunci duk wanda ba zai iya zuwa jihadi da kansa ba to dole ne ya ba da dukiya a yi da dukiya in yana da dukiya in ba za ka iya zuwa da kanka ba to ka ba da dukiya ka da kuɗi to shine sai ki cewa faman ajaza anil jihadi bil duk wanda ya gaza yin jihadi da jikinsa ba zai iya zuwa ba lam yasqut anhu al bil mal fa'ida ce wannan jihadi bai fada a kansa ba ba a sarriyar masa ba da dukiyar ba za ka iya zuwa ba to tunda ba za ka iya zuwa da kanka ba to ka ba da gudunmuwa wanda ina ganin ne bayanin wannan sosai na buga misalai da tafiya wa'azi shirya wa'azoza da ake yi kai ba za ka iya yi ba amma kuma wa'azin ba zai iya yiwuwa ba ba zai iya gudana ba sai da kuɗi to ka ba da gudunmuwa duk wani aikin alkhairi da za a je a yi da jiki sai kuma ba za ka yi da ka ba to ka ba da gudunmuwa ta kuɗi domin gudanar da wannan abu sai idan shi ma ka gaza ba za ka iya ba da ta kuɗin ba to sai ka yi addu'a kuma ka yi fatan alkhairi kuma ka goyi bayan abu mun gane amma anna man ajaza anil jihadi bil mali kamar wanda ya kasance ya gaza yin jihadi da dukiyarsa lam yasqut anhu al-jihad bil badani to ba a sarya masa da jihadi da ciki ba ka ya juye sa'ida ke ko dai kai da dukiya ko kuma kai ne da kanka ko ومن أوجب ومن أوجب على المقصود sai malamin ibn taymiya sai mana wani rafi ya kuma mana wani fikin domin ya mukarana su da wannan ka'idar da ya bamu sai ce wa man duk mutumin da ya wajabta ma mutumin da aka kwace masa dukiya an yi da min malihi da cewa dole kuma sai ya fitar da dukiyarsa a cikin dukiyarsa ma ya hujju bihi al anhu ya ba wani ya je masa jihadi kuma wa aujaba al ala al kuma ya ce wajibi ne ko mutumin da ke da iko ya tafi ya je jihadi bi malihi da dukiyarsa fa qawluhu zahiru tilaqu magana ba ta ba kiyasi mutum ne aka sace mishi dukiya sai wasu malamai suka ba da fatawa suka ce wajibinsa ne ya ɗibi wani abu a dukiyarsa ya bada domin aje a masa jihadi shi kuma wanda yake da iko shi kuma wanda yake da iko da dukiyarsa yana da dukiyarsa to shi kuma ya tafi je jihadi da kanshi haka mun sun aka kwace wannan an kwace mishi dukiya kaga shi ya kamata a ce zai je da kai tun da zai da kuɗi yanzu shi kuma wanda yake da kuɗin shi to shi kuma ne ya wace shi ne zai iya ba wani ya je ya mishi shi wannan an sace mishi dukiya an kwace mishi dukiya kaga me ya kamata ya yi tun da zai da dukiya an kwace mishi dukiya sai yanzu me zai yi ya ta yi da kai shi kuma wannan da yake da dukiya kaga ne za a ce masa ya halatta ya ba wani ya je ya masa to su sai suka juya sai suka ce wanda aka tace mushi aka kwace mushi dukiya ya ɗibo na abu ya bada kuma a je a yi mashi hajji to da za a bashi kage yana so ya nuna mana cewa kenan in kana da ikon yin jihadi ko aikin musulunci da kanka to ka je ka yi da kanka in ko ba ka da ikon yi da kanka to ka ɗibi dukiyar ka bada domin a je a yi aikin musulunci da wanda ya tafi ya je wa'azi misali azuza da ake da karantar da ilimi da ake da wanda zai zo ya dauki nauyin me yi wani ne fi lada a cikin su wanda za ka ce ya fi wanda ya fi kyautata niyyarsa da wanda zai yi da kanshi yanzu misali ni da nake karatun nan da wanda zai ba da gudunmuwa a ce wannan karatun ya ci gaba da gudana kowace irin gudunmuwa ce ya bada Allah kaɗai san wanda ya fi lada a tsakaninmu ni dai an ji muryata amma a cikin gudanar da karatun na ko shi ba a ji murya shi ba ko ba a gan shi ba yana iya yiwuwa wallahu alam ya fi ni lada ba gudan niyyar saboda abin da shi zai iya yi kenan ni kuma abin da zan iya yi kenan a musulmai suna da wannan fahimtar to abubuwan za su ɓace ke ba za mu shiga wannan hayaniyar da muke ciki ba Allah ka ba mu wannan fahimta da kuma ikon aiwatar da ita wa min zalika da cikin wannan inda inda inda ya inda ya halatta gwamnati ta zo ta sa ma farashi ta kayyada farashi idza kana an-nasu muhtajina ila man yahanu la idan mutane suka kasance suna da bukatar wanda zai yi musu nika a shine nika eh shi yasa ake ce ma gari sahi hutai'a hutai'a al-hajjah sautai mawaki alhajja mai zamban da yana yana yana yana fadi a cikin wani baitin sai yana cewa la wisti an rabani ki hatta tarikihimu ajaqqa min tahini la tahin wisti an rabani ki hakika kin iya gudanar da ƴaƴan lamarin ki hatta tarikihimu har sai da kika kai su kika bar su ajaqqa صم في من الطحين في يد قارن في العرض حبا رب الله ويبقون جاري لوشيكو فهو كل قارن لو لوشي ها وقال شيني وانا إذا متى نسكة شيء عجري سنة بقاتا وان دزي مصر ركع ومن يخبز له دكما وان دزي ركع مصر آه، بنا دزي ركع مصر قراتا أسان آه، خبز شيني أبنشن سچا duk ƙasashen laraba ga baki ɗayan su ba su da abincin da ya wuce hutu shi yasa suke ce mishi aish kawo huwa aish suna cewa hal yumkin al'aish bila aish haka zai za ka ji suna fari hal yumkin al'aish bila aish al'aish alhaya al'aish alkhubs shin za a iya yin rayuwa ba tare da burasa ba kuma gurasa ta zuba irin ta kanin ta fi daɗi wanda ya ya san wannan ni ma na iya cin ta to mutane suka zama suna da buƙatar wannan li'adadihim an at-tahni wal khubz saboda su ba za su iya yin nikan ba kuma ba za su iya yin gurasa ba fil buyuti a gidajen su to anan ma ya halasta shugaba ya sa ka'ida duk wanda aikinsa shine niƙan nan to kai ya tsawwala a sa ma niƙa farashi kamar yanzu mutanenmu da suka ce kowa tuwo tuwo ko ba haka ake ba sai kaje ana ta layin niƙa kai sai duk da zai yanzu mutane su dan fara ci gaba za ga da yawa ba a cikin matsa ma kai ba a ci dole sai an yi da zai ko amma dai wasu har suna nan akan wannan ta'ada cewa dole sai tuwo akwai gidan da ake ganin in ba tuwon na aka yi ba zunubi a kai. so da ka sai a ta damuwa a cikin ba maka alhali kuma ga shinkawa fa ana da ita za a iya ɗiba a yi a ci kuma za a iya dafa ta a ci so idan ana da irin wannan bukatar shugaba ya halatta ya zama ya sa ma niƙa harashi sannan ya halatta shugaba idan garin ake saidawa ya sa ma gari farashi mun kama kana ahlul madinati ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mutanen Allah mutanen Madina suka kasance a Madina innahu lam yakun indahum man yatahalu su ba su zama suna a cikin su akwai wanda yake nika ba wa yakhbazu bi kara'i a cikin su sun ba ta yin ba ba ba ne yin nika kuma yayi gurata bi a dauke shi a matsayin dan haya a bashi kwadugo wala man yabi'u tahinan sannan a madina ba a da gari wala khubzan sannan ba a da ba a da ba a da gurasa ita kanta a madina bal kanu al-habba mutanen madina su yadda suka riƙe shi ne da kansu suke siyan hatsi wa hatsi wani iri alkama ce na wa ya sai su je sai su da kansu wa ya fi kuma su je su yi gurata su da kansu alam ya kunu ya hadu da tafiye kaga anan su mutanen madina ba su da bukatar mu ba su da bukatar tafiye ba su da bukata so da ba su da bukatar duka ba su kowa da kanshi yake yi eh, a lokacin da ba a zamanin manzo Allah ta salama amma daga bayan ka je madina gidaje nawa suke girki yanzu idan ka tafi madina larabawa da yawa ba su girki yasa za ka ga wasu daga cikin uwanmu wanda suka je waje karatu suka je madina sai da su ma suna zaune a gidajensa kawai da yamma tsakaliya in yana da kuɗin shi kawai shi kenan sai ya ɗibi matar shi da 'ya'yan shi sai su tafi restaurant su ci abinci in ka je bako a wajen su haka gasu ba ba a girki amma da madina mutanen madina a zamanin manzon salama da kansu su girki har kowa ya san wannan ko abin da ya faru da jabiru bin abdullahi radiyallahu anhu ma lokacin da ya ga manzala sama ana ana ana haɗa gwalalo handa ya ga manzala sama kwanan shi uku bai ci abinci ba tausayi ya kama shi ba gida ya tafi ba ya ce me kike da shi kina da gurasa ta ce wallah ba ni da gurasa ya ce me kike da shi ya ce to ina da ce ina da wata kan ɗaya a sama ba ta wuce sa'i ba sannan kuma ga wata ƴar burguman mu nan wata tinkiya ya ce to tsaya ce kada fa ka je ka gayyato min manzo Allah sama da mutane ka koma da ke sai mun zama ka faɗa mai ka ce abun bai da yawa shi ce aka zo aka yi ya ci kafin nan ke nika ya tafi ta ci gaba da nikawa sannan aka yanka wannan yan burguma aka sa nama a cikin a cikin tukunya sannan kuma ga kullu shi kuma ana yin gurata manzo Allah sama da Jabir ya je faɗa masa sai man mai ɗaga murya ya ce ya jama'a ku zo jabir ya a gayyace mutum abinci jabir ya ɗora kai sama ya zai ya zai da ya dawo gida mata ta ji ana hargowa a kofar gida ta leko daga jama'a ta ce ka ta ni ba kuta ba ka ci mutunci na a gaban manzon Allah ta ina zan yi da waɗannan mutanen yace billahi allazi la ila ila huwa maka ya aka na faɗa mushi amma tun da kika ga manzon sama ya ce jama'a su zo to shi ya san abin da zai faru ashe kuwa mu'jiza ce za ta bayyana saboda haka aka ci abinci to ka ga mahallin shahi sun kasance suna ne da kansu suke kirkin su so da ka ce zama sun ba su da bukatar a yi musu farashi a sa farashi a ce in za ka gayyaci wane zo ya maka ko za ka kai a maka gurasa kaza kaza za ka biya a yi da kansu suke kayansu a gidajensu kuma wannan ɗabi'a ce mai kyau kowane gida a ra'ayi kada ya zama an bar gidaje ko shi kenan a cikin sai dai a rika zuwa ana siyan abinci kamar turawa akwai gidan da sai ka shiga ka kicin ɗin sai ka kicin ɗin ya kura ba a girki sai dai a siyo shayi wannan sai dai a je a siyo ruwan zafi lalacewa ce wannan a rike girki so daga falam ya kunu ya tajuna ila ba su da bukatar a sa musu farashin wannan wa kana man qadima bil hajji ya kasance duk wanda ya zo da kwaya ta alkama ba abu sai sai da fa yashtariyahu an-nasu min al-jalibi sai zama mutane suna siya daga su waɗanda suka kawo haka ake yi a madina a zamanin manzo da sama shi yasa kaji a zamanin manzo Allah sama ba a sa manzon sama bai taɓa sa farashi na niƙa ba kuma bai taɓa sa farashi na yadda ake yin gurasa a ɗauki hayan mai gurasa a biya shi ba babu wannan saboda a lokacin babu bukata ita kuma shari'ar musulunci tana ɗora hukunce-hukunce ne gudan bukata musamman wannan matsalar ta tashri'iyya wato da farashi ana yin ta ne idan akwai haja an faɗa mana wannan a baya ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبود حقا ما أكشي من صلناتي حديث من الجعون الجالب مرزوق والمحتكر ملعون الجالب مرزوق متمن ليجي يقاو كايا دومن يتريبا هو مرزوق ألا في مسأل ذيك ألا في مسأل ذيك حتى كنت سيوكا فتسيو كايا دا جوجي كي كي كي كي سفر عائتي جوا دا وزكو فجي كي سفر كايا فزوك فيها فأنا فاتن ينشن الذيكي malamai al-imam al-muhammad bin rahmatullah alayhi ya tattauna a kan waɗannan abubuwan guda uku ne fa albarka domin su ne usulun rizq at-tijara az-zira'a as-sana'a da kasuwanci da noma sannan na ukun su sana'a hannu wai wanne fi akwai malaman da suka ce الإمام بن حجر يقاوى أشياء كتاب البيوع يقاوى أن سعطان عندما لديه سكي أفهم أن من سكة فأكن شو الزراعة أفضل لأن التوكل فيها أظهر أفهم أن من سكة شيء نوما ياتي شو جميل نوما شيني يفت تمام التوكل كل هكذا علينا بذل البذرة وليس علينا إخراج الثمرة ko haka suka ci amma al'imam da hajjar sai ya ce a'a duk sana'a ta fi domin ita ce manzon sama ya faɗi ta ita ce manzon sama ya faɗi cewa mutum ya ci da hannun shi ku ci da hannu kuwa ai ya fi a sana'ar hannu kuma mai sana'ar hannu ya fi kama da tsuntsu tabbu himasan ne wata uku bai gane duk mabiyancin su sana'a hannu in ka tambaye za ka ciki za su fito ba ko sisi kuma sai su koma da kuɗi ko kuma in ba su ko sisi ba ba su da komai ko ba ka bane amma shi ko ɗan kasuwa kayan shi zai gan su ya kalle su ana na kalle ko da bai ko sisi ba zai kayan shi suna nan ko ba ka bane to ala ta halin da waɗannan abubuwan guda uku suna da muhimmanci dukkaninsu to aljalibu marzuqun wanda ya je ya kawo kaya domin ya samu riba aka ce marzukun Allah zai ba shi arziki amma wal muhtakimu mal'unun shi kuma wanda ya kari ya kawo kaya ya boye saboda ya matsa ma bayin Allah to shi kuma la'anan Allah hadisi ne mai rauni eh, amma ga wanda ya inganta nan wa qala sallallahu la yahbisu illa khati'un ba mai yin ihtikari ya ihtikar al-ihtikar an sha mana bayanin sa shine ɓoye kaya a daidai lokacin da ake da bukatarsa domin domin ƙara ƙawwala ma al'umma shi na ke ce mishi ihtika a lokacin ta abin da shine hoji ko ya kaya al'umma na da buƙatar wannan kayan sai mai kayan ya ɓoye kamar misali ana sanyi shi mutum yana da rigunan sanyi da hulunan sanyi da safuna na hannu da na kafa shi ke nan sai ya tuye su ya ƙara sa musu chemical a fesa musu a cikin su to a cikin da ɓoye diloli saboda ne saboda wadda take dubu ɗaya ta koma dubu uku in ya fito da ita su wannan haramu amma ana zafi ba a buƙatar kayan sanyi sai ka aje kayan ka sai sanyi ya zo sannan ka fito ka saida wannan sunansa iddihar iddiharu shi ya halatta kuma yana ɗaya daga cin hanyoyi da ake bi na tattalin arziki yana cin hanyoyin tattalin arziki ita ce ita ce ita ce alhikmatu yusufiyya alhikmatu yusufiyya kenan in ka karanta ayoyin ayoyin da suke bayani akan abin da annabi yusuf ya faɗi da za a kauce ma eh, wannan fari da za a shiga a ƙasar masar abin da yake to kun da shine الفرق بين الاحتكار والادخار الادخار جائز أما والاحتكار حرام احتكار حرام ne koya kaya lokacin da ake da bukata amma aje kaya a lokacin da ba a da bukatarsa sai lokacin bukatarsa a fito a saida wannan ya halatta kuma yana cin abin da shari'a ma ke goyon bayansa nau'i ne ta salon arziki mun gane rawahu muslim fi sahihi wannan hadisin al-imamu muslim rahmatullahi alaihi ya ruwaito shi a cikin sahihin sa saboda kaga ba magana ko a ce ya inganta ko inganta ba da haka shine wannan da ka kada mutum ya istikari a madina a madina abin da ake kenan za a kawo musu kaya su siya amma su ba su san nika ba a kai wajen mai nika a biya sannan ba su san yin waina ko ka yin gurasa a biya ba su da kan suke kan shi yasa a zamanin manzon salama ba a bukaci a yi wannan ba wallahu alam sai mu tashi amma yawwa an ne sun annabi